الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha tara ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijira wanda kuma shine yammaci na farko a cikin yini na goma sha ɗaya a wannan a cikin wata na goma sha ɗaya a wannan shekara ta dubu biyu da hudu miladiyya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau za mu tashi farkon aya ta talatin da ɗaya waɗansu yan uwa suka ce jiya cikin fassara mun ketare aya ubangiji ta ala ce walau tara izu kifu ala nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min al mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وانا ايه وقالوا سكتي ان هي الا حياتنا الدنيا ان ان بمعنى ما ma hiya illa hayatu rayuwar nan da muke ciki ba kowace bace face mafusanciya din duniya ce kadai ba abin da zai biyo bayan ta lahira rayuwa ce kadai ba abin da zai biyo bayan mutuwa ba za a mutu ba a tashi wa ma nahnu bi mab'uthin suka ce da dai ba za a tashe mu ba haka suka faɗa sannan Allah ya sake cewa walau tara iz ko ala rabbika da a ce zaka hango su lokacin da aka tsayar da su a gaban ubangijin su da kaga abin mamaki qala alaysa hadha bil haqq Allah ya ce da su shin tsayuwar nan da aka tsayar da ku a gaban kiyama ba gaske bane kalu bala suka ce eh gaske ne wa rabbina muna rantsuwa da ubangijin mu gaske ne qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun shikenan min biya bashin ko sai ayat zamu tashi kanta yau ta 37 ya Allah billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فينا وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساعة وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تحكمون وبنجد شيء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله hakika waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da Ubangiji sun yi hasara kafirai da suke ƙaryata cewa za a mutu a tashi sannan za a yi hisabi kowa ya san matsayinsa na cewa shi dan wuta ne ko dan aljanna ƙaryata hakan da suke yi hakika sun yi hasara ba karama ba hatta idza ja'atuhum as-sa'atu haka za su ci gaba da kasancewa har ya zuwa lokacin da kiyama za ta zo musu baghtatan wato ba zato ba tsammani qalu sai kaji suna cewa ya hasratan ya nadamar mu lafazin hasra yana nufin nadama kuma ya unni anan a kira nadama da sunan ya hasratan irin yadda zamu ce ya zaid ya ibrahim ya isma'il malamai suka ce abinda wannan ke nufi wato nadamar ta riga ta zo ne dab da su irin yadda inda zaka kira wani gashi nan dab da kai ya hasratan wato ya kaitanmu ya nadamar da ta zo mana a yau alama farratna fiha bisa ga abinda muka yi sakaci fiha a rayuwar mu ta gidan duniya za su faɗi wannan magana wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim suna ɗauke da awzarahum wato kayan nauyin su na zunubi ala zuhurihim akan gadan bayan su ala ku saurara ku ji sa'a ma yazirun ya munana matuƙa kwarai da gaske abin da suke ɗauka na laifi Allah ce wa mal hayatid illa la'ibun wa lahu rayuwar duniya ba komai bace ba illa la'ibun face dai wasa walahu da abin da ke shagaltar da dan adam walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun gidan lahira gidan karshe shine mafi alkhairi ga waɗanda suke da takawa suke jin tsoron ubangiji afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba kan abin da ake faɗa maku. hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wanda aka karbo daga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mashhuri wajen karbo hadisi shine Abu Huraira yace manzon Allah yace la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribi kiyama ba za ta tashi ba har sai rana ta hudo daga yamma wato ɗaya kenan daga cikin manya-manyan alamomi na tashin kiyama hudowar rana daga yamma bayan an saba kullun daga gabas za ta hudo ta fadi a yamma a'a wannan za ta hudo daga yamma ne ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama kenan fa idza tala'at idan rana ta hudo daga yamma fara'ahan nas mutane suka ganta amanu ajma'una gaba ɗaya sai kowa ya imani da kafiri da wanda yake musulmi da musulmi da yana nan kan imanin sa kafiri ko duk kowane kafiri ma duk zai musulunta da yahudu da nasara da ma guje da kowa sai ya furta la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa zaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanha khair manzo Allah ya ce wannan shine lokacin da ita dai rai imaninta ba zai amfane ta ba matukar ba ta yi imanin ba da sai a rannan ita dai rai aikin alkhairi ba zai mata amfani ba matukar da ba ta yi aikin alkhairin ba sai a rannan abinda wannan ke nufi duk wanda bai imani ba sai a wannan ranar imaninsa ba zai masa amfani ba haka duk wanda ke da imani amma bai fara aiki na gari ba sai a wannan ranar zai fara aikinsa na gari ba ya da amfani ina fata an fahimta manzo Allah ce wala taqumanna sa'atu وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه yace wallahi kiyama za ta zo wa mutane baga ta tambaza to ba tsammani yayin da masu sayayya guda biyu sun buɗe yadinsu na sayarwa shi mai saye ya buɗe yadi ko atamfa ko shadda ko lesi mai saye kuma ya zo ya ɗora hannu mai sayarwa ya buɗe wannan na dubawa wannan na faɗin na sa kuɗi wannan na tayawa haka kawai sai kiyama ta tsaya su bisu kammala tunikin ba ko ba za su yanke yadin su mai da shi yadda yake ba wala taqumanna sa'atu manzo Allah ce wallahi kiyama za ta tsaya wa qad insarafa ar-rajulu bi labani wa qad insarafa ar-rajulu bi labani laqhatihi fala yata'amu mutum ya riga ya gama tatso nonon da zai sha a jikin dabbarsa a jikin hansar saniyarsa ko akuyarsa ko dabba ya riga ya tatsa kafin ya je zauna ya ta kiyama za ta tsaya shi bai mai da nuna ba shi ko bai sha ba wala taquman nasaatu wa huwa yalitu hawdahu fala yasqi fihi kiyama za ta tsaya daidai lokacin da mai ɗiban ruwa ya je bakin kogi yana ture ciyayi da ke kan ruwan kafin ya ɗiba ya zuba a tulu ko a mazubi nan ta ki kawai sai kiyama ta tsaya babu tsammani wala taquman nasa'atu, maza Allah ce wallahi kiyama za ta tsaya wa qad rafa'a ahadukum akalatahu ila fihi fala yat'amu mutum ya dauki lomar tuwo ya yanta zai kai baki kafin ya kai kiyama za ta tsaya bai ajiye ba kuma bai kai baki shine hatta ya ja'atu masa'atu baghtatan ba zato ba tsammani din kenan shine kiyama za ta zo ba wanda ya shirya kar dan adam ya taba tsammanin cewa zai zo wani lokacin da bukatun su sun gama biya a duniya sannan ya mutu da yawa daga cikin mutane sukan suranta haka ai kila in na samu kaza bukata ta biya in na samu kaza bukata ta biya har ka mutu babu yanzu za a yi bukatar ka tafiya dubban bukatu waɗanda ba su biya ba sune za su yi ragowa cikin bukatun ka kaɗan ne suka biya sauran sun fi yawa waɗanda ba su biya ba ashe abin da ya kamata ne bukatun ka na duniya kar su mantar da kai lahirarka kar su shagaltar da kai kiyama kar su shagaltar da kai ka manta da tsayawa a gaban Allah yau mai yaqumun nasu rabbil alamin ranar da bayi za su tsaya a gaban ubangijin halittu ina fata mu fahimta saboda haka ya kamata dan adam ya kiyaye wannan kar wani abu ya rude kai mantar da kai lahirarka ubangiji ta ala ce hatta idza ja'atun wasa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazurun wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun la'ibun wa lahun menene la'ib menene lahu wadansu malamai suka ce la'ib duk abinda mutum yayi amfani da energy dinsa kuzarinsa amma cikin abin da baya da amfani na lahira ko na duniya mutum ya motsa jikinsa wajen yin abu ba amfanin duniya zai samu ba amfanin lahira ba ya zama mai la'i amma allahu abin da ke shagaltar da zuciya dukkan tunani da kai ba akan abin da ya shafi duniya wajen kulla cinikayya bunƙasa harkar kasuwanci noma kiwo ba sannan ba akan abin da ya shafi lahira ba tunani na shirme to wannan ya zama allahu kenan wato kenan allaib yana koma zuwa ga motsin jiki allahu kuma yana koma zuwa ga shagaltar zuciya wato shagaltuwar jiki cikin abin da baya da amfani ko kuma amfanin su takaitacce ne in an kwatanta da mai babban amfani wannan shine mai allaib amma allahu shagaltuwar zuciya cikin abin da baya da amfani ko kuma amfanin su takaitacce ne ga wani mai babban amfani ka kyale shiga ga shagaltar mai karancin amfani wannan shine mai allahu kenan to sai Allah ya ce duniya gaba ɗayan ta la'ib ne da lahu waɗannan suka fi yawa a cikin duniya ba abin da yake tabbas ba abin da yake gaskiya shine abin da Allah ya saukar ta hanyar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakon da Allah ya aiko ta hanyar annabawa shine abin da yake zama gaske amma da abin da ba wannan ba baya iya zama gaske yakan zama wasa ne kawai ko dai ka wahalar da jikinka babu lada ko kuma sannan ba wani sakamako na duniya mai kyau ko kuma ka wahalar da tunaninka da kwakwalwarka a banza ba tare da ka amfana ba a duniyance ko kuma ta fuskar lahira shine ma'anar wal hayatud dunya illa la'ibun wa lahawun wannan kalma ta suke wannan kalma illa la'ibun wa lahawun wato la'ib da lahawu sun maimaita a cikin alqur'ani a nan cikin suratul an'am so biyu sannan sun zo cikin suratul araf so daya daga nan gurin kuma sai cikin suratu Muhammad wai da Allah waye yake tattaba wannan wayar nan gurin kuna dauke musu wahal sannan kuma cikin suratul hadid so daya sannan kuma cikin suratul ankabut so daya so nawa kenan gaba daya wato wancan malamin ya da zamanin lissafi ko ka da zamanin lissafi cikin suratul an'am anan gurin so nawa so biyu daga nan sai cikin suratul araf so daya to ba mun samu ku ba sai suratul ankabut hudu kenan daga nan gurin sai suratu muhammad daga nan gurin kuma sai suratul hadid shi da ke a nan gurin ubangiji ta ala ce wa mal dunya illa la'ibun wa lahu wa dhar alladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum al dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'a wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون تكون سورة الأعراب الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون تكون سورة العنكبوت وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون سيتكلم سورة محمد إنما الحياة الدنيا la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum sai cikin suratul hadid ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafaqurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kama sali ghaythin adaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور to amma su shida ne amma sun kasu kashi biyu akwai inda aka gabatar da la'ibun da lahau wato aka fara cewa la'ib sannan lahau la'ib sannan lahau a cikin wurare guda nawa a nan cikin surfil an'am gaba ɗaya an fara gabatar da la'ib sannan lahau nan ayar da muke ciki wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahau wa dal ladina takazu dinahum la'iban wa lahawan kaga an fara gabatar da wannan ko ina ba ta an fahimta haka cikin suratu muhammad innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu sannan cikin suratul hadid ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wurare guda hudu an fara gabatar da me la'ib sana kawo lahu ragowar biyun na cikin suratul araf da na cikin suratul ankabut an fara gabatar da lahu sannan la'ib الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا سنن وما الحياة الدنيا إلا لهوا ولعبا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون to shine a waɗansu daga cikin malamai da suke bin kwakwaf wajen lafazin alkur'ani don fitar da waɗansu hikimomi da ke ciki suka sake komawa kan la'ib din kansa da lahau kansa suka ce shi dai la'ib galibi wasa ne da ake yin shi a shekaru na yarinta allahu wasa da ake yin sa a cikin kwanaki na samartaka to idan muka kalli da zango na yarinta da zango na samartaka wanne yake fara zuwa a cikin dan adam yaranta ya fi yawa ina fata an fahimta wato an fara yin la'ib ne sannan me sannan lahau to tunda shi ya fi yawa shi yasa wurare guda hudu ya zo la'ibun wa lahawun la'ibun wa lahawun dan shi dan shi ya fara zuwa shi ya kasa sai aka fara ambatan shi ina ba da amma amma Allahu tunda shine a karshe shi yasa sai adadin sa ya zanto kadan inda aka fara gabatar da shi amma Allah tunda shi ya yawa sai aka fara gabatar da shi wannan dai kwakwale kwakwale ne babu mamaki mutum ya gano hikimomin alqur'ani ba sai wa karkashin irin waɗannan lafuza sawa'un waɗannan ko kuma sama da haka amma dai wannan shine ke da duka su a cikin alqur'ani mai girma ubangiji ta تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تاكلون جدا اللاهرة شيني ما في الخير جواب إن سكرة تقوى شين بذاكم كل تبع سيلا سمع قد نعلم إنك لا يحزنك الذي يقولونه ne mai saka da nan ya azuru kan lafi ya na fa inna hu la yi kan dibu ka wala ke ne bi aya ti la yi ya ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين قد نعلم حقيقة منا da cikakkiyar masaniyar innahu la yahzunuka alladhi yaqulun lalle yakan bakanta maka rai irin abin da suke faɗa su ce maka sahir su ce maka majnun su faɗa da abin da suke faɗa na fatanci game da kai ko littafin da aka saukar maka hakan na bukanta maka ne Allah ya ce ya san ran manzansa na baci sakamakon kalmomi marasa daɗi da yake saurare daga bakunan waɗanda ba su yi imani ba sai Allah ce fa innahum la yukazzibunaka da dai ba kare ka sun san cewa sunanka al-aminu qabla wa ba'da risala kafin a turo ka manzo al-aminu ne kai har bayan an turo ka sunanka al-amin ba wanda yake itikadi a zuciyarsa cewa kai makarici ne walakin adh-dhalimin sai dai az-zaliman bi ayatin lahi jihadun suna musu ne da ayoyin ubangiji kawai hasadar matsayin suke maka musu suke da ayoyin ubangiji ba su yadda ba ayat ubangiji ai aiki da ita amma kai kam sun fi kowa sanin cewa kai ne mai gaskiya wato kaga kenan lalle shirya a hannun Allah subhanahu wataala take ta yaya zan gane mutum mai gaskiya ne in gibe shi ta yaya zan gane wani ƙarya yake kuma in ci gaba da binsa to amma abinda Allah madaukakin sarki ne ya faɗa cewa ba za ka isre da wanda kake so ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya man yasha duk wanda Allah ya so fitinar sa falan tamlika lahu min a shay'a ulaika alladhina lam yurid Allah an yutahhira qulubahum duk wanda Allah bai so ya tsarkake zuciyarsa ba abinda duk zaka kawo na ayoyin alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su gamsar da shi ba so yake ka faɗa masa son zuciyarsa na'am mutum zai da kafin shi hankali zai da kafin shi ilimi kafin shi bincike kafin shi tunani amma kuma duk da haka yana ganin abin da yake kai tare da jahilcinsa shine daidai kai ya kamata ka hakura kan nakan ka dawo kan nan yana jahilin fitik sai ka bi shi to kaga wannan aiki tana ce a cikin rayuwa fa innahum la yukadzibunak da dai ba sa kare taka walakin adh-dhalimin bi ayati llahi jahdun sai dai azzaliman kare ta ayoyin Allah suke musu suke game da ayoyin ubangiji lafazin kadna alamu a ka'ida ta larabci abin da ya zo bayan da sai a ce annahu a madadin a ce innahu ina ba za mu fahimta amma anan sai aka ce innahu saboda me take ce abin da ya faru ababe guda biyu ne ga lam wanda ya kamata lahar sadara ga anna wanda ita ma tana da sadara ya kamata kowace a fara da ita wato lamun din nan da ya kamata ya kasance ta shiga cikin hu sai aka matsanta sai aka dan zafudar da ita gaba ta shiga can gaba ta baiwa anna din waje to kuma hmm. tunda wurin da ya kamata ya samu sadara anna galibi zaka samu ita da abin da yake biyo bayan ta ba a farkon zance suke ba galibi aiki na aukawa kansu ne mafulan bihi mansub ne to kuma amma inna kuma ita ake fara zance da ita shi yasa sai aka wa alhamza kasra kada na alamu innahu la yahzunuka wato lamun din da aka matsanta da ita gaba ita ta sa aka yi kasra ga alhamza amma in ba haka ba alhamza din fataha ya kamata ta samu walaqad kuzibat rusulun min qablik hakika an kare ta wadansu manzannin kafin ka wannan ana lallashin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ne shi yafi kowa gaskiya cikin mutane shi yafi kowa fasahan harshe shi yafi kowa zalaka shi yafi kowa personality amma tare da haka an kare shi kuma an kare ta waɗansu kafin shi jerin annabawa da suka zo a zamanna daban-daban annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Dawud annabi Sulaiman Yunus Ishaq Yaqub Idris dukkan waɗannan annabawa da suka zo duk annabawan da suka ce a baya da wuya ka samu wanda ba kare shi ba shine walaqad kuzzibat rusulun min qablik hakika an kare ta manzanni kafin ka fa sabaru ala ma kuzzib sai suka yi hakuri kan kare ta su din da aka yi wa uzu an cutar da su a faɗa musu bakar magana a dingina musu aibu da nakasa bayan su suka fi kowa kamala da cika da batsi na'am hatta tahun nasruna haka suka jure har nasarar mu ta zo ubangiji ke wala mubaddila li kalimatillahi ba wanda ya isa ya musanya kalmomin ubangiji Kushe wadda suke maka ba za ta hana addinin ka cin nasara ba zargi da zagi da suke maka ba za su hana da'awarka yaduwa ba la mubaddila li kalimatillah ba wanda ya sai musanya kalmomin ubangiji wadanne kalmomin ubangiji yake nufi kalmomin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun duk waɗannan kalmomi ba wanda ya sai musanya su alƙawarin da Allah ya ci cewa lalle sai ya taimaki manzanni da wanda suke bin tafarkin manzanni sai ya taimaki mummunai sai ya tsirar da mummunai wannan su ne kalmomin da ba wanda ya sai musanya su zargin mai zargi kushen mai kushe ba ya iya musanya su walaqad ja'aka min naba'il mursalin haqiqa wani sashi ya zo maka na labaran manzannin baya irin gwagwarmayar da suke su da mutanensu da ɗauki ba daɗi da suke su da mutanensu duk wannan ana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne kuma kai tsaye lallashin na tafiya kan duk wanda yake son ya yada da'awa duk wanda zai yada da'awa ta gaskiya da'awa ta alqur'ani da hadisi musulmar da'awa qur'ani hadisi bisa ga fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga abin da kake dauke da shi na mabda abu ne mai kima abu ne mai daraja mai tsada ideology ɗinka kyakkyawa ne qur'ani hadisi maganganun sahabbai da tabi'a da tabi'u tabi'ina to kasancewar suna dauke da kaya kyakkyawa baya nuna cewa ba za a zarge ka ba ba za a kushe ka ba za a faɗa ma bakar magana ba hasalan ma wannan shi ke nuna abin da kake dauke da shi din gaskiya ne kuma baya nuna ma wai waɗanda za su soke kan so ne za su zama kaɗan za su yi yawa kuma baya nuna cewa wai ga magarin mutane da za su soke ka alhawas ke bantattu cikin mutane da za su soke ka kuma za su tashi faɗa da da'awarka to kuma sai ka ci nasara a kansu saboda ka'idar wala mubaddil li kalimatillah ba dan kai a karan kanka ba wani dan wani jikan wani mai dangantuwa zuwa gida kaza sai dan abin da kake dauke da shi na hasken alqur'ani da hadisi babu yanda aka yi nasara a kansa kai ne kake da nasara ba dan garin ku ba ba dan tsagen fuskar ka ba ba dan gidan ba ba dan wani da wani ke tare da kai ba sai dan gaskiyar da kake dauke da shi nasa'atul mabda kenan haske na manufarka a cikin rayuwa alqur'ani hadisi maganganun sahabbai maganganun tabi'ai baka da abin da kake wari karewa sai qur'ani baka da abin da kake karewa sai hadisin manzon Allah sai maganganun sahabbai abubakar umar usman ali zurriyatan ba'daha min ba'd zurriya ce sashi daga sashi wannan ita ce da'awar sunna duk da'awar da ba wannan ba idan ka bi ta zaka tike zuwa wani gida ko zuwa wata kungiya ta mutane idan ka bi dariƙa sai ta tike zuwa ga wani shehi mai suna wani. duk abin da zaka bi duk da'awar da ba ta Qur'ani da hadisi ba wallahi ba ta karasa zuwa ga manzon Allah a hanya take yankewa wane shi mai dariƙa ko tijaniya ko kadriya ko wane ne ko shi a ce suna tikewa ne zuwa ga waɗansu mutane amma ba manzon Allah ba da'awar da take tikewa zuwa ga manzon Allah kai tsaye sai da'awar sunna dan ita ce take da alfahari da alaikum bi sunnati ko ba haka ba wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'a ita ce take cikewa zuwa ga tarattu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abadan kitaballahi wa sunnati shi yasa aka ce wai dan me aka cewa ahlus sunna ahlus sunna aka ce dan suna aiki da sunna shi yasa aka ce musu ahlus sunna kuma dan ba su da wani suna sai ahlus sunna ko akwai wani daban ولقد كذبت رسل min قبلك hakika an karyata manzanni tun kafin ka fa sabaru ala ma kuzibu sai suka yi hakuri kan karyata su din da aka yi wa uzu sai aka cutar da su hatta atahum nasruna har yanzu zuwa lokacin da nasarar mutum wato wannan ke nuna cewa a gaskiya da'awa ta musulunci in dai mutum zai tafi akan gaskiya sai ya sha suka ba da'awa ce ta jin daɗi ba sai ka sha wahala sai ka sha suka sai ka sha zargi to amma kai ba zai dame ka ba don lokacin da ake zargin ka ka sakon nan da kyau ka ji abinda aka zarge ka ɗaya ne daga cikin biyu ko ƙarya ko gaskiya idan abinda aka faɗa gaskiya ne laifin ka ne kasawar ka ce shikenan dama kai ba masumi bane ba kai ba annabi bane dan adam ne yau kai tuntube gobe ka miƙe sai kai kokari ka kidaya wancan cikin kurakuranka sai kai kokarin ka gyara tsakaninka da mahaliccinka kai istighfari cikin dare tsakaninka da Allah ka neme ya fi maka kuskuren ka ne shikenan sai ka karba idan ko abin da aka faɗa kage aka yi ma zargi aka yi maka to wannan fa lambar girma ce aka makala ma aka fadar dama da ta hagu a haɗe dogon lambar girma aka hada aka wisam ne min al-ausima lambar girma ce aka makala maka aka fadar ka kawai sai kai gaba ka kyale kushen masu kushi abinda za su iya kin ina fata mun fahimta kuma yan har suka iya kididdigewa cewa kana da laifi kaza kana da laifi kaza ya kai cikin yatsu ya kai yatsun hannu da na dama da na hagu gaba daya ma'ana in har laifin ka ya zama goma ne kadai cikin jama'a ka ci nasara sauran da aka yi shiru a kansa ya zama mai daidai ke to saboda haka mai da'awa duk abin da zai lura da shi kada ya ce baya son suka kada ya ce baya son a zage shi kada ya ce baya son a masa habaici ko wani abu amma abin da kullun zai kalla abincin da aka faɗa game da ni ƙarya ne ko gaskiya ne idan ƙarya aka faɗa maka karka damu matsayi zai kara maka idan gaskiya aka faɗa game da kai sai kai kokarin ka gyara tsakaninka da mahaliccinka kuma kai ka san ba masumi bane ba kai kuma su ma waɗanda suke saurare sai su baka hazari cewa to ai ba masumi bane ba mu kida ya tsakanin laifi kaza da laifi kaza da laifi kaza da kuma alkhairi kaza da alkhairi kaza wanne yafi yawa cikin alkhairin sa da sharrin sa dukkan mutumin da alkhairin sa ya rinjaye sharrin sa ya zo mutumin kirki kenan amma mutumin da sharrin sa ya rinjaye alkhairin sa to wannan shine matsala Allah tsare mu ولقد جاءك من نبأ المرسلين الله تي وإن كان كبر عليك إعراضهم إذا هر ya yi maka nauyi a ka i'raduhum kawar da kai da suke su kyale ka ba su yi imani da kai ba ka kira su zuwa qur'ani da hadisi su kawar da kai ka kira su zuwa ga sunna su tsaya akan bid'a sunati su yi fada akai su dauki kan sakali dan su kare bid'a a madadin su dauki kan sakali dan su kare sunna idan wannan ya maka nauyi fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard idan har kana da ikon samawa kanka wata mafita a cikin ƙasa nafaq wato shine kamar gidan yanyawa yanyawa kun san ta dabbar da take yin rami guda daya amma sai ta kule waɗansu ramuka daban-daban da haka in ta shiga ta nan gurin kana tsammanin za ka tsaya bari ta fito ta sai ta fita daina ta waɗansu ramukan daban-daban shi yasa shi wannan yadda ake kiransa annafi daga annafa kudi wato rami da ake yi karkashin kasa wanda zai bulle ta wani waje idan har zaka samu kanka wata mashiga a cikin kasa shine nafakan fil ardi aw sulaman fis sama'i ko kuma ka samu a kanka wani tsani matattakala da zaka hau sama fatatiyahum bi aya ka zo musu da wata aya mu'jiza ka zo da wani miracle da zai sa su gamsu su gane cewa kai annabi ne su bi ka su imani da kai in har kana ganin hakan zaka yi to ka je ka kawo din abinda Allah ce da manzon sa ma'ana kada abinda suke yi na kawar da kai ya dame ka dama ka'idar da'awar dole waɗansu su yadda waɗansu su yadda mutane ba za su fi gaskiya gaba ɗin su huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ubangiji shi ya halicce ku daga cikin ku akwai kafirai akwai mummunai kafin Allah ya fara ambatan mummuni sai da ya ambaci wa sai da ambaci kafiri faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir to kaga kenan duniyar haka za ta zama za ka yi kira wani zai fahimta zai bi za ka yi kira wani zai fahimta ya kibi za ka yi kira wani ma ma zai fahimta ba ballanta na yabi haka duniya za ka da haka kada ka ce ranka zai ɓaci wato a nan gurin kamar ƙalubale Allah ke wa manzansa kuma a ciki dai tare da lallashi ma'ana in hakan yana kuntata sama sai kake ganin akwai wata mashiga a sama da za ka ga su hanyoyi na karkashin kasa ka samu mu'jiza da in ka kawo musu za su yi imani to je ka yi ko kuma za ka hau wani tsani ka tattaka sama ka je ka zo da wata mu'jiza ka kawo musu don su yi imani kawo din don su yi in kana ganin hakan zai za su yi abin nufi ko kayi hakan ba za su yi ba abin da aya take nufi kenan ko kayi hakan ba za su yi ba إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم duk waɗanda kalmar ubangiji ta hau kansu cewa batattu ne ba za su yi imani ba ko da zaka zo musu da kowace irin aya da kowace irin mu'jiza ba za su yi imani ba kai dai sai kai wa'azi dan ka samu lada amma su kan ba za su yi imani ba Allah ce walau sha Allah inda Allah ya so la jama'ahum alal huda da ya tara su gaba daya akan tafarkin shari'a fala takunanna minal jahilin kada ka kasance cikin jahilai ma'ana kada ka kasance cikin waɗanda suke jahiltar al'amura jahiltar hikimomin ubangiji bai dace ba ka zama haka ma'ana Allah na faɗa manzonsa sallallahu alaihi wa sallama wannan magana sai Allah ce إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون بنجد شيء إنما يستجيب الذين يسمعون sanar dai waɗanda suke ansa kira su ne masu saurare masu ji allazina yasma'una masu saurare su ne waɗanda suke amsa kira wal mauta yab'athuhumullah matattu kuwa wannan ubangiji zai tashe su a gobe kiyama thumma ilayhi yurja'un sannan ya zuwa gare shi za a maishe su a can makomar take lafazin al mauta anan malamai sun yi sabani a kansa waɗansu malamai suka ce al mauta anan gurin ba a nufin mautal ajsami a'a ana nufin mautal qulub masu matacciyar zuciya wato kafirai kenan wal kafirai yab'athuhum Allah Allah zai tashe su gobe kiyama duk da sun kareta sun ce ba haka bane sai an tashe su waɗansu malamai suka ce almauta a nan gurin ana nufin su mautul ajsam din wato mutuwa ta gangan jiki lalle dukkan matattu gobe kiyama Allah zai tashe su waɗannan maganganu ba sa nesa da juna domin a iya fassara kafare da cewa matattu ne su saboda abinda Allah faɗa cikin wannan sura a wani wuri na can gaba da zamu je aw man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaruhu fi dhulumati laysa bi minha yanzu wanda ya kasance matacce sai muka rayar da shi malaman tafsiri suka ce maitan wanda ya kasance matacce ma'ana mai matacce zuciya kafiri kenan fa ahyaynahu sai muka rayar da shi muka rayar da shi da mai da imani waja'alna nuran muka sanya masa wani irin haske na imani yamshi bihi fin da shi yake kai kawo a cikin mutane kaman masaluhu fi dhulumat yanzu wannan zai zama daidai wa daida shi da wanda yake cikin duhu bayan duhu laysa bi qadirin minha yayi yayi ya fita daga duhun ya kasa sa zama ɗaya da wanda Allah ya sa masa haske to kaga nan mai a cikin wannan aya wato ana nufin wanda ba musulmi ba dan matacciyar zuciya ya zama to rai din baya da wato gangan jiki baya da amfani ko da yana da rai inda zuciya ta riga ta makace fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur dan haka dai ubangiji ta ala ce wal mauta ya ba'athuhum Allah thumma ilayhi yurja'un sannan ya zuwa ga Allah za a tashi mutane za a tara su masu a can take wa qalu su kafare suka rinka cewa laula nuzila alaihi ayatun min rabbi laula anan litahdid wato suna zaburarwa dan me ba a saukar masa da aya daga wajen ubangijinsa ba dan me ba a saukarwa da annabi mu'jiza ba dan me ba a saukar masa wani gagar koyo ba sai Allah ce kul ka ce da su inna Allah qadirun ala an yunzil aya Allah mai iko ne bisa ga ya saukar da kowace irin aya ake bukata kowace irin mu'jiza walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai da yawan mutane ba su da masaniya cewa zuwan mu'jiza fa ba gata aka yi wa dan adam rashin zuwan ta shine gata a gare shi dan Allah ya faɗa a wurin yace wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa atayna samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursul bil ayati illa takhwifa ba abin da ya hana mu kawo dangin mu'jiza irin wanda kafiran muka suka nema ba abin da ya hana mu kawo wa manzon Allah irin wannan illa an ka zawa bihal awwalun sai dan mutanen farko an kawo musu mu'jiza sun kare ta da aka kawo musu mu'jiza sun kare ta kuma sai aka halakar da su to shi ma al'umma ta sa inda mu kawo mu'jiza su kare ta to zamu halakar da su to gudun kar a kawo su kare ta gaba ɗaya a halakar da su a shafe su a ban kasa irin yadda aka shafe adawa samudawa mutanen madayana to shi yasa sai aka kyale ba kawo ba kaga sun kawowar ba kasawa ba ce amma gata aka yi musu baya ga haka ma ya fi ne cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zafi ya zafi tsarni ya tsarni sai aka turo mala'ika zo tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin biyu me kake so a yi shin Allah ya umarce ni in ɗauki gingima gingiman duwatsun nan in haɗe su akan mutanen maka kowa ya mutu a huta ko kuma a'a a kyale suka ci gaba da musu wa'azi yau wance ya musulunta yau wance ya musulunta in ma ba su musuluntan ba a cikin tsatsansu ƴaƴansu ko jikokinsu a samu wanda zai bauta Allah ba zai shirka ba wanne kake so sai manzo Allah ce na zaɓi na biyu na zaɓi na biyu a kyale ne in bi su a hankali ina wa'azi din in ma su ba su musulunta ba ƴaƴansu su musulunta sai manzo Allah yana da tausayi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin zuwan ta gaba daya rahama ce ga duniya malaman tafsirin suka ce rahama ga mummune kadai dan mummune su ne duniyar sauran rakiya suka waɗansu malamai suka ce a rahama ga mummune da wanda ba mummune ba aka ce to ta yaya annabi zai zama rahama ga wanda bai yi imani ba sai eh zai zama rahama a gare shi ta fuskoki daban-daban idan an je wajen yaƙi an yaƙi wannan wanda ba mummunan ba an kashe shi to rahama ce dan hakan ya fi masa alkhairi sama da ya ƙara kwana ɗaya ko biyu yana sako domin ƙarin kwanaki da yake sako a cikin su ƙarin azaba ne a lahira ina fata an fahimta amma da a kyalace shekara ashirin yana shirka yana jingina ma Allah abokin tarayya yana jingina masa da yana jingina masa mata to wannan ba maslaha ta tare da shi sai aka zaftare suka dawo shekaru biyu kadai yayi kaga azabar shekara ta ya samu sauki illa rahmatul alamin in ta tabbata akan ta wannan fuskar kamar da ibn al-qayyim ya ta dogon bayani wajen kalato kasantuwar annabi rahama ga dukkan al'umma gaba daya mummune da wanda ba mummune ba ubangiji ta'ala ya ce wato ainihin <coughs> yace kul inna allaha qadirun ala an yunzil aya sai da su Allah mai iko ne kan saukar da aya inda ya so haka walakin da aksarahum la ya'lamun sai dai da yawan su ba su da masaniya akan haka sai Allah ce wa ma min da في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يذلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وبنجد تعالى وما من دابة في الأرض babu wata halitta da ke tafiya a ban kasa domin lafazin dabba yana nufin kowace irin halitta da ke tafiya a ƙasa wala fa'irin ya tsiru bi haihi, babu wani tsuntsu da yake shawagi a sama da fuka-fukai biyu illa kuma mu amsalukum fati al'ummomi ne irin ku jama'a ne irin yadda kuke jama'a bangiji ce ma farratuna fil kitabi mai shay da kai bamu rage wani abu ba a cikin littafi thumma ila rabbihim yuhsharun sannan kuma ya zuwa ga ubangiji za a tara su su mutane lafazin alkitab a cikin wannan aya ana nufin lauhil mahfuz babu abin da muka rage a cikin sa an rubuce ki diddigar kowane irin abu a cikin lauhil mahfuz babu abin da ya saura wanda ba rage amma fassara alkitab a nan gurin da cewa alqur'ani ake nufi wannan kuskuren fassara ne da yawa zaka ji waɗanda suke kawo wannan aya ma farratna fil kitabi min shay suna nufin ba mu rage komai ba a cikin alkur'ani ba na duk abin da ya kamata a faɗa an faɗa wannan kuskure ne alkitab anan ana nufin lauhin mahfuz daidai da alkitab da ke cikin faɗin Allah ta'ala cikin suratu hud wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kullun fi kitabin mubin kitabin mubin a can lauhin mahfuz haka kitabun mubin anan gurin shi ba ana nufi al-kitab kai anan gurin ana nufin lauhin mahfuz amma idan kana so ka samu aya da ta nuna alkur'ani ya kunshi komai da komai to sai dai ka tafi suratul nahl wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin kuma kaga cikin rahmar ubangiji ita wannan ayar abinda ta kunsa din ya fi wadata sama da abinda waccan aya ta cikin suratul an'am ko ta cikin suratul hud ta kunsa dan Allah ce tibyanan likulli shay'in bayanin komai amma anan gurin ma farratna fil kitabi mun sai bamu rage komai cikin littafi ba ma'ana ta iya an ambace shi amma ba bayani amma tibyanan li kulli shay'in bayanin komai an saukar da alqur'ani dan ya zama bayanin komai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin akwai wani babban malami da ya a kasar Egypt Muhammad Abdu wato almajirin Jamal al-Din al-Afghani malamin Muhammad Rashid Rida yana da dalibai da dama yana da rubuce-rubuce wani krista ya zo ya same shi suke mukabala da shi jayayya akan musulunci sai ya zo masa da gurasa yace na karanta a cikin littafin ka an ce wa nazzalna alaikal kitaba li kulli shay wato a cikin littafin wato akwai bayanin komai da komai ka nuna mun a wace aya a wace sura chapter ta nawa aya namba ta nawa aka yi bayanin ko mai yin gurasa ko mai toya waina akan titi tunda an ce bayanan li kulli shay bayanin komai da komai sai ce wannan kake nema sai ce eh, sai ce zauna sai ya aika gidan biredi sai ya sa aka kirawo masa mai gidan biredi sai ya ake yin gurasa ya ce ai fulawa ake samu ayi kaza ayi kaza ayi kaza daga nan sai a juya ya zama gurasa sai ya kalle shi ce na baka amsa sai ya ce abu ka bani amsa ya a cikin littafin ta nace ce to ai littafi na ne ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ko tambaye masu sani in ba ku sani ba ka zo ka tambaye ni yadda ake gurasa yadda ake waina in nuna ma cikin alqur'ani da na kalli qur'ani sai qur'ani sai tambaye wanda ya sani in baka sani ba sai na sani kirawo maka wanda ke aiki gidan biredi ko wanda ke take toye waina akan titi sai suka yi bayani kaga na bi littafin dawa sai ya shiru bai samu ta cewa ba tibyanin li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin to wannan aya ita ce tafi dacewa wato mutum ya kafa hujja da ita wajen kasancewar alkurani ya kunshi komai da komai amma ba wannan ta ma farar na fil kitabi min shay ba kuma ila rabbihim Allah ce wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu summun wa bukumun fi dhulumat summun jam'i ne na kalmar asammu wanda yake nufin kurma wato su kurame ne wa bukumun sannan bebaye ne jam'i ne na kalma ta al'abukamu summun wa bukumun kurame ne bebaye ne kurma wanda baya ji bebe wanda baya iya magana fi dhulumat suna cikin duhu an siffanta su da cewa kurame ba wai dan ba sa ji ba a suna jin komai amma ban da gaskiya sa saurari gaskiya amma ba saurare na bi ba an ce musu bai baye ba dan ba sa iya magana ba a a sa iya faɗin komai amma ban da gaskiya in sun tashi faɗin magana ba za su faɗi gaskiya ba to kaga sun zama bai baye kenan tunda ba sa iya faɗin gaskiya domin duk magana da zaka faɗa wadda ba gaskiya ba ba ta kai gaskiya kima da daraja da mutunci ba haka duk magana da zaka saurara wadda ba gaskiya ba ba ta kai gaskiya tsada da kima da daraja ba da haka wanda baya jin gaskiya kuma baya iya faɗin gaskiya ya zama summun bukumun sun mun wa bukumun tun zuluma ubangiji sai man illa illahu yudlil wanda Allah ya so sai ga ya batar da shi wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda ko Allah ya so sai ya dora shi kan tafarki madaidaici wato shari'a tana hannun Allah shi ke shirye da wanda ya so kuma shi ke fitar da wanda ya so to a nan gurin kila wani zai iya cewa da kai to idan haka ne me yasa kuka da mutane da wazi ka ce Allah ke wa kuma shi ke batarwa a shi wa'azin ka bai da tasiri sai ka kyale wanda Allah ya ga damar shiryarsa zai shiryu ko yi wa'azi ko baka yi ba ko yi da'awa ko baka yi ba wanda Allah ya ga damar fashewarsa zai ci gaba da zama akan bata inda zaka tara masa duk garin da ya zanto masu wa'azi ne ba zai shiryu ba sai a ce eh maganar cewa Allah ke shirya da wanda ya so Allah ke batar da wanda ya so wannan haka take to amma sanin wane ne ke kan shari'a wane ne ba zai shari'a ba wane ne zai karɓo azi wane ne ba zai karɓo azi ba wannan gaibu ne ni kuma dan adam sai dai in yi imani da gaibu amma ba in yi aiki da shi ba ya zan yi aiki da abin da yake gaibu in daina wa'azi tunda ai ban san wane ne zai karɓo azin lalibe nake cikin duhu idan na zo na wa wannan na wa wannan ya karɓa to shi kira ashe shi ne wanda zai shirya. ne wa wanda yake karba to na gane shine wanda ba zai shiri din ba ko kuma alal akalli kila shine ba zai shiri ba a wannan shekarar sai wata shekarar ko ko kuma ba ba zai shiri ba a wannan watan sai wani watan ko ba yau ba sai gobe ko sai jibi amma haka kawai in ce in daina nayi kuskure ke ina ba ta an fahimta dai kenan sannan kuma sai ka ce da shi hikimar wa'azi shine ba wai lalle ne dan kai wa'azi jama'a su karba ba abinda ake so ka isar da hujja an turo annabawa duka annabawa da suka zo ne aka imani da su manzo Allah ya ce ya ga wani annabi tare da shi akwai arrahat arrahaq adadin mutanen da sun wuce uku wato uku zuwa tara ko goma ba su kai yace kuma naga wani annabi ma'ahu ar-rajul war rajulan wani annabin tare da shi mutum biyu ne kawai su suka imani da shi wani annabin tare da shi mutum ɗaya ne kawai ya imani da shi wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad naga wani annabin da ba kowa ma tare da shi ya zo yayi wa'azi ya rayu a duniya har ya tafi ba a samu wanda ya imani da shi ba shi wannan annabin da ba sai dai na wa'azi ba ashe kana yin wa'azi ne dan isar da hujja dan yankan hanzari ga dan adam wani ba zai bada uzuri ba cewa ai ban ji ba da na ji da na bi an riga an sauke masa hujja shine rusulun mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatan hujjatun ba'da rusul wa kana allahu azizun hakima dan kar mutane su samu ta cewa a gaban Allah a gobe kiyama wato shi yasa ake turo masu wa'azi su wa'azi amma kuma wa'azinka shi abin da yake ginuwa akai bayanin hujjoji da dalilai amma kimsa shirya a cikin zuciya wannan yana hannun Allah kai za ka yi bayani da baka ka kawo dalilai ka buga misalai ka kusanto da nesa amma kuma shiriya wannan ta Allah ce an ka fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum la'allahum yatadarrun فلولا إذ جاءهم بعثنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وبنجد يتي قل سيدسو أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وبان الأبار إن دا أتي عذاب الله ذات زومكم أو أتتكم الساعة ko kuma kiyama ta tsaya a yanzu ba ku zato ba ku tsammani a gairar Allah ta da'una in kuntum sadiqin shin wani Allah za ku kira in da gaske ne za ku kira wani Allah domin ya cece ku a kiyamar domin ya kai ku gidan rahmarsa ko kuma domin ya yi muku azabar ya kawo muku sauki a gairar Allah ta da'una in kuntum sadiqin wani Allah za ku kira bal ubangiji ce ba haka bane ba iyahu ta da'uwan Allah kadai kuke kira fa yakshifu ma tad'una ilaihi insha shi kuma ubangiji sai yayi abinda kuke kiran shi zuwa gare shi in ya ga dama watan sauna ma tusrifun nan ke kuke barin abinda kuke hada Allah da shi wajen bauta wannan aya tana magana da mutanen Makka waɗanda idan suna cikin tsanani sai su kira Allah amma idan su samu kansu cikin yalwa sai su rinka yin shirka wato su shirka su suna yin ta ne kadai a lokacin da suke cikin yalwa amma in suna cikin halin kakanuka wahala ta yi wahala ko dai ana cikin ruwa ga kwale-kwale na nema ya kife da su igiyar ruwa na jansa ko wata musiba ta faru ta dirka ko dan adam gadan gadan to a wannan lokacin gaba ɗaya suka manta da kowa sai ubangiji ta ala shine hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahum al mawj min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlisina lahu ad-din wato yayin da suke cikin teku suke cikin kwale-kwale ko jirgin ruwa wajare na bihim da rihin tsayiba jirgin ruwan ya gudana cikin teku da iska mai daɗi wadda ba ta canja masa hanyar da aka fuskanta ba ta canja direction wa farihu biha suna cikin farin ciki suna cikin jin daɗi a haka ja'at harihun asif sai ga wata iska mai karfi guguwa mai karfi irin wanda take kare itace ta taso a cikin teku waja'ahum al-mawj min kulli makan sai ga igiyar ruwa tana yin tsiri ta dama ta hagu kaga kenan sun samu kansa a cikin wani hali na matsatsi wanda da kyar za a kai duk wa zannu annahum uhita bihim suka samu yaqinin to fa an kewaye su da musiba ke ba hanyar fita ga su a tsakiyar teku ga igiyar ruwa ga iska ga shi ba yadda za a yi to nan take mai ke faruwa da'awullaha mukhlisi da lahuddin sai ka suna ta kiran Allah shi kadai ba ka hada shi da wani ya Allah ka cece Allah Allah ya Allah ka cece mu ya ubangiji ka kubutar da mu ya Allah ka fitar da mu la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min as-sakirin yan haka tsamar da mu daga wannan musibar to za mu zama masu godiya ba za mu ƙara yin shirka kai kaɗai za mu bauta ba sai ta kiran Allah shi kaɗai suna alwashi Allah ce falamma anjahum izahum yabghuna fil ardi bighayri al-haqq Allah na kai su gaci su ga sun sauka lafiya suna kan fako izahum yabghuna fil ardi bighayri al-haqq sai ka kuma suna sake yin barna a ban kasa ba tare da haƙi ba ma'ana sai su koma shirka daidai da Allah ke cewa wa idza ghashiyahum mawjun kazzulali da'u Allah mukhlisin lahu din falamma najahum ila al-barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafir wato duk ayoyin suna nuna da mutanen maka halayya su wato wannan ke nuna shirkar su duk da muninta duk da tsananinta akwai sauki in an kwatanta da shirkar waɗansu mutane da suka zo baya wanda su a cikin halin yalwa da cikin halin tsanani duk wani Allah za su kira in musiba ta zo su kirayi wani Allah In ana cikin yalwa su kirayi wani Allah amma su ko mutanen maka lokacin da ake cikin yalwa shi ne suke kiran wani Allah in ana cikin tsanani sai su kirayi Allah su kaɗai. amma mutane da suke shirka a yau da lokacin yalwa da lokacin tsananin duk wani Allah za su kira mutum zai tuntube sai ya kira wani Allah mota ta suka ce za ta fada rami sai kira sunan wannan Allah a zai fada rijiya duk wani matsala da ta samu kansa sai kira wannan Allah to wannan ita ce babbar musiba wato ya nuna wannan shirka ita ce shirka mafi muni A shirku fi halata darra wa fi halata sarra mafi munin shirka kin Allah tsare bal iyyahu tad'un fa yakshifu ma tad'un ilayhi in sha wa tansawna ma tushrikun lafazin tansawna ma'ana tatrukuna ma tushrikun nan take sai ku kyale abinda kuke hada Allah da shi wajen bauta ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك حقيقة من تورو زوا ga al'ummomi da suke kafin ka mun turo musu da manzanni fa akhadnahum bil ba'sa wad darra mun jarrabe su wato bil ba'sa da tsananin talauci wad darra ko mun jarrabe su da cutuka la'allahum yatadarra'un ko sa kaskantar da kai su koma ga ubangiji shine hikimar mu jarrabe su da wahala dan su koma ga ubangiji fa falawla iz ja'ahum ba'suna tadarra'u ina ma lokacin da musibar mu ta zo musu azabar mu ta zo musu tabarra'u sun kaskantar da kai sun koma ga Allah sun kiraye shi shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba ina ma sun yi haka to amma ba su yin ba walakin sai dai qasat qulubuhum zukatansu sun kekace sun bushe wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu irin abin da suka kasance suna aikata suna shirka sai shaytan ya nuna musu daidaici suna sabo sai sai dan ya nuna musu wayewa ce wannan aikin sabo din kuma morewa ce kuma ka dauki ka sanka ne na duniya kar ka bari lokaci ya wuce ka haka shi dan ke kawatawa dan adam sauran ayyukan barna yayi tai ko dai ya ga abin a matsayin yayi ko ya ga abin a matsayin burgewa ko ya ga abin a matsayin rububun yayi yawa kilan an je kiyama zai bace cikin taro haka wani ke tsammani dan idan mutane sai ga yadda ake ta'amuli da rashawa cin hanci idan mutane sai ga yadda ake tasarrufi cikin harkar kudaden gwamnati a tarayya a jiha kananan hukumomi idan mutane sai ga yadda zalunci yi yawa sai su dauka to ai yanzu ma waye na kirkin duk ma ɗaya ne kawai kai ma ka shiga kawai a tafi ila a can wurin a cikin rububi a manta da mutum haka wani yake dauka wato wai taron kiyama kamar taro ne da za a yi da yan albashi suke a kofar banki lokacin da za a ba su albashi kar ka je taro yayi taro a manta da kai ko kuma rajistar da sunan ka sai ciki bata fito ba taron kiyama ba haka yake ba ba haka yake ba wato lamarin ubangiji ya fi karfin yadda duk dan adam zai suranta shi karfin ikon sa subhanahu wataala ya fi karfin yadda duk dan adam zai suranta shi kada ka dauka akwai wani abu dan girman sa zai sa a manta da waɗansu kananan al'amura duk girman abu baya mantar da Allah kankana shi yasa ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda yi gwargwadon kwayar zarra na kyakkyawan aiki zai dani wanda ya gwargwadon kwayar zarra na mummuna kuma zai dani kuma yaya za a yi ubangiji subhanahu wataala masanin komai da baya manta da komai ya manta da zaluncin da kaiwa wani kosuwa ne shi yasa manzon Allah yake cewa la tu'addanna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna a cikin hadisin bukhari yace wallahi sai an baiwa kowa haƙƙin sa tashin kiyama duk waɗanda aka cinye musu kuɗin fansho ranar tashin kyama sai an biya su duk wanda aka yanki wani abu na albashi a cikin albashinsu aka ce za a yi musu kaza ba a yi musu ba billahi allazi la ilaha illa huwa ranar tashin kyama sai an biya su duk wanda aka yi wa sane aka yi wa yankan aljihu ranar tashin kyama sai an biya shi duk wanda aka yi wa fashi sai an biya shi duk wanda aka yi wa damfara da kowa nani sai an biya shi manzo Allah dan ya kai makura wajen nuna adalcin ubangiji wajen labarto mana sai ya ce hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna hatta akuya mai kaho da ta soki marar kaho sai an ramawa mara kahon a ranar tashin kiyama a tsakankanin dabbobi ma ba za a kyale ballantana a tsakanin bil adama to haka wace waɗansu su ɗauke kuɗaɗen malaman makaranta a lokal gaman cinye ko su rinka yanka daban-daban kuma su ɗauka sun sha shikenan a wuce a kyale su haka sai wani ya ɗauke kuɗin yan fansho ya cinye shi ya ɗauka shi kenan an riga an sha sai wani ya kawo cewa a rinka yankan albashin ma'aikata a yanki kaza a yanki kaza a wata kaza za a yi kaza za a yi maka adashen gata za a maka bashin za a yi maka loan na kaza kuma babu wannan labarin ko baka saka ce a biya ka kudin ka ba kar kai dogon magana a bata fayil ɗinka sai kai haƙuri la haula laka wala kuwa. wallahi Allah zai tsaya maka ranar tashin kiyama la tu'addanna al-huquqa wa hadisin yazo da riwaya biyu la tu'addunna al-huquqa lalle sai kun biya haƙi ko la tu'addanna al wallahi sai an biya haƙi sai an biya ma'ana ko ka biya da kanka ko ka kwata da karfi duk ɗaya ne ranar tashin kiyama sai an ba kowane mai haƙi haƙinsa da haka duk wanda yake akwai kuɗin jama'a a hannunsa akwai haƙin jama'a a kansa wallahi shawarar da hadisai na manzon Allah suke bashi yayi maza ya wanke hannun shi tun a nan gidan duniya ya mazai ya wanke hannunsa ya fita daga dattin da ya jefa kansa a ciki to wannan fa ana magana wannan kenan ballan kana wanda zai dauki kuɗi daga asusun gwamnati ya yi tasarrufi yadda ya ga dama me zai zai da Allah ranar tashin kiyama waye zai kare shi kada mu taba dauka cewa dan mun istighfari 100 mun ya ladifu 129 mun yi umara mun yi aikin haji mun yi wani dan karamin masallaci a bakin hanya shikenan magana ta riga ta kare wallahi wallahi magana bata kare ba akwai sauran bayanai a ranar tashin kiyama akwai sauran bayanai kowa sai ya biya haƙƙin kowa ranar tashin kiyama ubangiji ta ala ce falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra ina ma lokacin da azabar mu ta zo musu tadarra'u wato sun yi kuka sun kaskantar da kai ga Allah walakin kasar kulubuhum sai dai fa zukatan su ne suka ke kashe wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun shaydan kuma ya kawata musu abin da suke aikatawa sallatin falamma nasu ma به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقدع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فلما نسوا ما ذكروا به يا عند سكا كالي أبن لأكي مسوا أزيد شيء واتو أني مسوا أزيد بس دوكا بس مبر نسوا أنا ما وين من توا دومين إن من توا شيء أعلى أن يفيا متمتوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا to amma annisyan anan bi ma'ana at-tark kyale abu kamar yadda ubangiji ta ala cewa man arda an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati ama قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها ما نسى فتركتها وكذلك اليوم تنسى أي وكذلك اليوم تترك في العذاب دون الله بايا منتوى ba za a wa kazalika ne mutum sa kama yau za a manta da kai kama yau Allah zai manta da kai Allah kan yana mantuwa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi wala yansa Allah ba shi mantuwa ashe annisiyan yana zuwa bi ma'anar tark nasullaha fa nasiyahum ma'ana sun kyale ubangiji Allah ma ya kyale su sun kyale Allah ma'ana sun kyale dokokinsa ba sa aiki da su fa nasiyahum Allah ma ya kyale su cikin azaba ba zai kai su gidan rahama ba to shine nan falamma na su ma zukiru bihi yayin da suka kyale suka bar abinda aka musu gargadi da shi aka ce ga wa'azi ku dauka suka ki dauka me zai faru Allah ta fatahna alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofofin kowane irin alkhairi na duniya su ta haɓaka suka samu yabanya suka samu damana suka samu kaka mai albarka komai suka samu ci gaba a cikin rayuwarsu hatta idza farihu bima utu har ya zuwa lokacin da za su yi alfahari da abin da aka ba su din nan akhadnahum baktatan sai mu damke su baktatan ba zato ba tsammani fa idahum mublisun sai ka ga sun yi tsuru tsuru wato irin marasa gaskiya din al iblas idan an ce al mublis wato shine al bahid al hazin al ayis min kulli khair wato al bahid wanda ya dumauce al hazin kuma gashi damuwa cikin bakin ciki al-aish min kulli khair wanda ya ɗebe tsammani daga kowane irin alkhairi to shine al-mublis fa hum mublisun sai gashi cikin damuwa da dimuwa kuma ba sa tsammanin kowane irin alkhairi dan saboda sun san wannan azabar da ta zo musu to an riga an gama da su kenan shine akhadnahum baghtatan fa hum mublisun Allah ce fa qutu adadul qawmil Ladina zalamu da haka ne aka yanke gadan bayan waɗanda suka kafirta wato aka karya kashin bayan sai zanto babu su aka karya lakar su والحمد لله رب العالمين يا بوي ثبت قال الله ابن جدن هلتو وندي كده يكون زرتس وا لوكاتين دي زوسا الين دي سبحانه وتعالى سيتب قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون kafin mu shiga wannan ayoyi akwai hadisin da yake da alaka da ayat da ta gabata ayat da ke nuna cewa idan mutane suka ƙi yin aiki da abin da aka musu wazi sai Allah ya buɗe musu kofofin komai ma'ana wannan buɗewa da yake na kofofin alkhairi dan jarraba ga mutane kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito shi cikin littafin Musnad daga Uqba ibn Amir Allah ya kare da a gare shi manzo Allah ce idza ra'aita Allah yu'ti al-abda min ad-dunya ala ma'asi idan kaga Allah madaukakin sarki na taiwa bawansa baiwa a nan cikin rayuwar duniya tare da cewa bawan nan yana kan ayyuka na sako yana zina ko yana tata ko yana shan giya ko yana sata ko yana ɗiban dukiyar jama'a da sauransu amma kaga Allah na ta bashi waɗansu ni'imomi na duniya ga koshin lafiya ga ƴaƴa ga komai da yake so fa inna ma huwa istidraj wannan abin da Allah ke wa bawa ka lala mai kamar sake ne wato kamar wato ainihin ka kama rago ne ka daure shi saura sati ɗaya sallah ko saura kwana goma layya ka kama ragon ka ko sa ka turke shi harawa da dusa ta safa daban ta yamma daban ga ruwa mai kyau kaga wato ai ba gata kake masa ba kanka kake wa gata wannan da'in kusanto mata da'in kusanto mana da na ne amma walillahi al a'la ubangiji ta'ala ya fi karfin haka dan Allah baya amfanuwa da azabar da yake wa bawa amma yadda wancan rago ba zai tsira ba tun da yana daure a turki kuma ana nan an wasa yankan sa to haka shi ma wannan mutum da yake cikin sako duk da dukiyar da yake ganin yana samu da kwanciyar hankali da kafafa da isa da mulki ba zai kai labari ba tun da azabar Allah tana jiran sa inna rabbaka labil mirsad ubangiji na nan a madakata babu wanda ya isa wato ainihin ya iya wucewa wajen an gane ko to saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana bawa istidraji ne kadai ubangiji yace kul ce da su ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum ku bani labarin inda Allah zai dauke jinku da ganinku haka ka wayi gari baka ji ko baka gani wa khatama ala qulubikum ubangiji ya tsora murfi akan zukatanku man ilahun ghairullah yatikum bi wane ne wanda ba Allah ba da zai dawo muku da jin ko ya dawo muku da ganin ko ya dauke murfin da ke kan zukatanku ta yadda alkhairi baya shiga wane ne wanda ba Allah ba zai iya wannan akwai babu unzur kayfa nusarrifu al-ayat duba ka ga yadda muke sarrafa ayoyi wani lokacin mu razanas mu firgitas mu tsoratar wani lokacin mu kwadaitar mu ja hankali mu sa mutum ya sa rai tasriful ayat kin sun muhum yusdifun tare da haka su din suna kawar da kai su juya baya duk irin salon zance da dabarun magana da Allah ke amfani da su cikin alkur'ani dan jan hankali su kan suna ƙara kawar da kai ne kun ka sai da su ara'aitakum ku bani labarin in atakum azabullahi baghta inda azabar Allah za ta zo muku ba zato ba tsammani au jaharatan ko ta zo muku ma a bayyane ha kawai ku ga wuta ta kama kuna kokarin kashewa yan faya brigade zo ana kashewa ta ki mutuwa sai ma tsara shi take ana sa mata ruwa kamar ana kara mata fita kaga wannan ai musiba ce idan Allah ga dama sai jarabu bayi da wannan idan da wannan zai zo muku hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun to ba fa ba wanda za a halakar sai mutanen da suke azzalumai ma'ana sai waɗanda suka kafirce mu ubangiji su ne waɗanda halaka za ta tabbata akan su abin nufi su ne waɗanda in musibar ta dake su suka mutu to sun shiga cikin azaba kenan amma wanda yake mai imani ko da wata musiba ta zo amma ta shafi mutanen gari gaba daya to ranar tashin kiyama za a rarrabe yuba asuna ala niyyatihim za a tashi kowa akan niyyarsa kamar da hadisi ya nuna daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin da dai ba ma turo manzanni sai dan bushara da gidan aljanna ga waɗanda suka yi suke aiki na gari wa munzirin da gargadi da gidan wuta dangane da waɗanda suke aiki da ba na gari ba faman amana to duk wanda ya imani wa aslaha kuma ya kyautata aiki fala khawfun alaihim wa hum yahzanun irin wannan babu tsoro ta tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba amma na kazzabu bi ayatina wanda kuwa suka karyata ƙaryata mu yamassuhum al'azabu bima kanu yafsuqun azaba za ta shafe su saboda irin abin da suka kasance suna yi na fasikanci ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ka sa mu cikin waɗanda za a ji kansu a karɓi ibadojinsu da addu'o'insu a cikin wannan wata mai alfarma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da yawa daga cikin yan uwa suna tambaya yau za a fara kiyamul laili na dare a nan ina jin a daren 21 ke daren 21 shine za a fara wato gobe da daddare kenan ko in Allah ya kai mu gobe da daddare assalamu alaikum